A yayin da ake ta raɗe-raɗin cewa ana tursasawa shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Abubakar Bukola Saraki da ya ajiye mukaminsa cikin ruwan sanyi, majalisar dattawan ta ce sanatoci ne kawai ke da alhakin sauke Bukola Sarakin daga kan mukaminsa. A wata ganawa da manema labarai Amina ta jihar Niger, mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Najeriya Bala Ibini na Allah ya ce alhakin sauke Bukola Murtala Sarakin ya rataya ne a kan su 'yan majalisar dattawan. Eh, shugabancin majalisar dattawa na su 'yan majalisar dattawa ne. ba shugabancin najeriya ba ne ba shugabancin jiha ba ne so idan su 'yan majalisa dattawa su ne suka ce ya aje kaga akwai tasiri a cikin wannan magana amma ban da wannan ba wani wanda ya isa kuma ya ce ah, ya aje To amma a ɗaya gefen sanata Bala Ibini na Allah ya ce sun tabbatar da cewa babu hannun fadar shugaban ƙasa akan halin rudanin da majalisar dattawan ta samu kanta. Shugaban ƙasa bai san komai ba, to me kuma matsayin da za a yi a kai bai san komai ba matsayin da aka sinatoci suka yi kuma da alhamdulillahi da aka koma aka sake kiran mitin na wanda suka dawo da sauransu da kuma wanda suka kira daga makka da sauransu kowa ya yi bayani cewa wannan maganan fa ba abun wasa ba ne dole a ba shugaban kasa goyon baya ɗari bisa ɗari ga harkan yaƙi da cin hanci da rashe wannan. kun gamsu ita fa da shugaban kasa ba ta da hannu. kwarai da gaske ai an ba da bayani allah allah ka yahi mani ban ce buhari allah ba ne amma dai ni zama na da shi na san cewa ba mutum ne wanda zai faɗi karya ba in ya ce maka bai sani ba bai sani ba. ka gane to amma kuma irin wanga abun da ya faru a ce ya faru a ƙarƙashin shugabanci nashi a ce bai sani ba ba a yi mashi adalci ba Kamar yadda aka sani dai maganar shugaban majalisar Sanata Bukola Saraki na gaban kotu. Sanata Bala Ibini na Allah ya ce za su rungumi duk irin hukuncin da ya fito daga kotun. Ai, ko a dokokin majalisa, idan abu yana kotu, hannun majalisa baya hannun baya ciki ko kaɗan. a dokokinmu kenan abin da muka yi rantsuwa da mu kare. majalisar dattawa za ta amince da duk hukuncin da aka zatar a kotu akan shi bukola saraki. kwarai da gaske ɗari bisa ɗari ma. rahotanni dai sun nuna cewa ko a ranar lahadin nan da ta gabata shugaban najeriya muhammadu buhari da tsohon shugaban ƙasar chief olusegun obasanjo sun yi wata ganawa ta sirri a wani hotel da ake kira millennium plaza a birnin new york na ƙasar amurka da ake ganin ganawar na da alaƙa da batun shugaban majalisar dattawan Abubakar Bukola Sarakin, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.